Assalamu alaikum masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan muhawarar mu ta studio Kalangu wadda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da shi. Mahimmancin tacaccen noma a cikin uh, aikin gona wannan shine taken da muhawarar studio Kalangu ta girka a yau. An fasalta shi a cikin shafin layi na shekarar 2003 na Charles Francis jam'iyyar Nebraska a matsayin nazarin hulɗar tsarin muhalli na dukkan tsarin abinci da ya hada da yanayin muhalli tattalin arziki da kuma zamantakewar jama'a fataccen noma hanya ce ta tsara tsarin samarwa wanda ya dogara da ayyukan da aka bayar ta tsarin halittu fataccen noma yana kara haɗaɗa tsarin samar da iri daban-daban yayin da yake ƙoƙarin rage matsin lamba akan muhalli ta hanyar rage fitar da iska mai gurbatar da yanayi ta hanyar takaita amfani da magunonin kashe kwari da ba a san da su ba da kuma kiyaye albarkatu menene mahimmancin tacaccen noma game da aikin gona ta yaya ake yin tacaccen noma a afirka musamman ma a kasar nijar wa'anne abubuwa ne ake fatan ganin ci gaban noma da cimma nasarar wadatar abinci domin samun amsar dukkan wa'annan tambayoyi ne muka kasance da malam ibrahim jori na alternative espace citoyen barka malam ibrahim haka kuma muna tare da Malam Ibrahim Hamadu wanda shine wakilin dandalin albarkatun ƙasa na raya karkara. Barka Malam Ibrahim. Barka. Haka kuma muna tare da Malam Moro Ahmadu Bello wanda shine wakilin haɗaɗɗiyar ƙungiyar kare abubuwan tarihin Afirka ko Fajan. Barka Malam. Barka muna muku godiya da amsa kira da kuka yi. madala kahin dai mu ci gaba cikin muhawarar tamu muna so kuɗin ba mu karin haske game da kungiyoyinku za mu hara da ku malam ibrahim eh ni sunana ibrahim juri kamar da kika gayi mhm. mamba ne na kungiya alternative espace eh, citoyen kungiya mhm. ce mai kokowa da gwagwarmaya bisa kan abin da ya shahi kare haƙƙin ɗan adam mhm. cikin wannan haƙƙin akwai haƙƙi na samun tsarkakakken abinci kungiya ce ita ma mamba ce ta wannan haɗaɗɗiyar taro na kungiya da muka kawo a niger da aka ce ma platform raya karkara da niger mm-hmm. tuma da lazan dawo bangaren ku bello jama'a assalamu alaikum eh, muna yi ma kalangu godiya eh, da dama da sun ka bamu mu zo mu yi hira da ku bancin wannan ni ina wakiltan copagen copagen kuma kungiya ce ta afirka ta yamma Eh, muna kokowa ne game ga muraya karkara kuma mu yi kokowa kan hakokin macaya da manoma mhm. a kan fannin iri a kan fannin noma a kan fannin sani da agare su na galgaziya da ya kamata a jirmatawa cikin kasashen tamu ta yammacin afirka mhm. eh, kokowanmu kuma shine game ga iri yadda nike sabon irin da aka kawowa da sabon taci da aka kawowa ya zamanto ba mu yarda da su ba har su yi muna lahani cikin noma cikin ciyo da cikin abincin namu. Sun mhm, san mhm, mhm. dawo gare ku insha Allah. Malam Ibrahim. To, na gode. Sunana Ibrahim Hamadu. Kenan wakili ne na wanga kungiya da ake ce ma Raya Karkara. raya karkara kungiya ce ta haɗin gwiwar kungiyoyi a nan Nijar wanda ya shahi manoma makiyaya abinda ya shahi ba da ilimi a cikin ƙasar mu ta Nijar ta fannin noma da kiwo mm-hmm. kungiya ce wadda ta haɗa kungiyoyi guda 20 a nan Nijar masu zaman kansu amma kungiyoyi ne waɗanda suka haɗa kaɗinsu don tsarrafa wagga hikimar da ake cema tacaccen noma mm-hmm. kenan kungiyar nan ayyukanta da take yi duka bisa kan tacaccen noma ne a nan gaba za mu baku bayani insha Allah a zamanin yanzu dai muna fuskantar gazawar sarfe-sarfen kayayyakin noma da kiwo a duk faɗin duniya da kuma manufar cimma wadatar abinci a afirka baki ɗaya kuma musamman ma a nan kasar nijar yawancin ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa suna tunani cewa komawa ga tacaccen noma yana da muhimmanci eh malam amadu ku gaya mana ta yaya manoman ƙasar Nijar ke gudanar da aikin tataccen noma to takakken noma dai eh, ba abu sabo bane ake kawo mhm. abin da an ka saba da shi ne kuma an kai gyaran suka akwai fannoni da ya kamata a diba ɗaya dai ya zamanto eh, noman da ake yi irin ne da mun ka sani da mun ka aiki. shi mhm. na biyu ya zamanto eh, irin noman da za a yi ya daidaita da yanayi kuma ya zamanto noman kuma bai bambanta ba da abin da mun ka sani a fannin arziki kuma a fannin ilmin namu kuma eh, bai kamata ba a ce yana kawo lahani ga hilayen noma da kiwo kenan a turanci ne ana iya cewa noma ne da ake yi daidai da ta abin da unhwana yanayi abin da unhwana arzikin mutane abin da unhwana eh, lahiyan zikin mutane kuma abin da ce tabbata alhakin mutane eh, game ga abinci da game ga sanin nasu cema mm-hmm. eh, ibrahim ko jori suna kara muce bayani to malam ibrahim kun ji ku kara mana karin bayani da harko dai ku ba mu menene ma ma'anar tataccen noman da ake faɗi to masha Allah to abin da ya kawo tataccen noma dai ka in fassara shi da hausa mm-hmm. eh, in aka ɗauka a can mutane a gargajiyance sun yi noma noman da suka yi a gargajiyance noma ce wadda ake ganin cewa ta kawo illa ga muhallinmu mhm. shine babban canjin da aka kawo cikin muhalli mhm. yanzu babu itace abincin ma bai isa mutane bayan haka nan eh, masu ilmin kimiyya sai suka ce a noman da aka yi da daurin nan bai yi ba bari mu kawo mu kenan aka kawo wani tsarin noma da ake ce ma noman zamani mhm. sai muka tsundumu ciki zamani ya tahi da mutane ana nazarin noman da na zamani ya hudda mu daga cikin wahala ashe hallo ya kara tsunduma mu a cikin wahalar nan to yau da shekaru da dama kamar abin da ya kai shekara goma zuwa shekara ashirin mm. mutane suka ce baya bata hudda mu ba abin da muke ciki bai hudda mu ba kenan ya kamata a yi sabon nazari sabon nazarin nan shi ya kawo tacaccen noma me ake nihi da tacaccen noma kamar yadda hausa suka fassara shi yana da ma'ana mm-hmm. tacewa ne aka yi husa'o'i na dauri waɗanda ba su da illa ga muhalli aka aza su da husa'o'i na zamani waɗanda su ma ba su iya kawo illa ga mahallinmu suna aka hada cikin dubaru waɗanda aka amince da shi a cikin tataccen noma kenan a gaugauce ana iya cewa tataccen noma dubarori ne na manoma makiyaya waɗanda suke aikin kihi waɗanda suke tsarrafa abinci kun gane ko da kasuwancin abinci waɗannan husawa'in duka waɗanda ba su iya kawo cuta ga wata mahallinmu ko kuma waɗanda suka dace da yanayinmu suka dace da ƙasanmu su ake ɗaukan cewa husawa'in tacaccen noma kenan ya shahi ilimin kimiyya ya shahi ilimin manoma waɗanda an ka gada tun can da waɗanda aka yarda da su suna ake aiki da shi amma ina iya cewa zaman tataccen noma kamar zamani na yarda da harkar noma tunda wanda bai yarda da noma ba wanda bai yi yakini da noma ba bai iya yin tataccen noma kenan kamar zama ne kamar yadda kake iya cewa kai journalist ne wanga ya ce shi komersan ne kenan ni ma ina cewa ina iya cewa ni manomi ne a cikin manomin ma ina cikin waɗanda suke yin tacaccen noma kenan waɗanda ba su iya kawo wani illa ga mahallinmu to ta yaya manoman kasar Nijar ke gudanar da aikin tacaccen noma to alhamdulillah da damshin wanga kungiyar tamu da ake ce maraya karkara ina iya cewa yau da shekara dai biyar zuwa shida abu ne wanda ya ci gaba a kasar mu ta Nijar inda a nan Nijar abin da muka hiba karhi bayan noman gargajiya wanda aka gada na kakanni da kakanni abin da muka hiba karhi noman zamani mm-hmm. tunda duk program program kin da ke garin mu a nan Nijar yawanci duka noman zamani na a kawo tarakta a kawo mai ake ca eh, maganin heshi a kawo taki na zamani waɗannan abubuwan duka abin wanda ne zamani ya kawo mm. amma yau da shekara ina ga 2015 shekara shida kungiyar nan tamu da aka girka ta anan Nijar mun kawo namu gudunmuwa wajen eh, manoma da makiyaya a cikin abubuwan da manoman Nijar ke yi a yau manoma suna sarrafa takin su ana iya cewa takin manoma iri iri ina iya cewa ana iya manoma sun iya iri irin taki kamar abin da ya kai iri goma kenan ko da babu takin zamani manoman Nijar suna iya noma ba tare da takin zamani ba mm-hmm. cikin kokarin da muka kawo suna taki na ruwa ruwa suna taki kamar wanda ake cewa wani compost suna taki wanda ake cewa bokashi da sauransu ta fannin lahiyar ce maka ko da babu maganin heshi manoman Nijar suna da ilimin tace magunguna waɗanda an nan gare mu kamar itatuwa wanda ake iya haɗa itatuwan nan suna iya kai kamar hiyar da ice goma waɗanda duka mun yi nazari tare da mutanen inaran an yarda da su manoma suna iya unhwani da shi ta fannin tsarrafa abinci kai nan wani Nijar ta kawo abun a gani ta fannin iri manoma suna iya tsara iri ba tare da irin waje ba misali na ɗauka bana da an ka samu ga cutar da ake ce ma covid 19 mhm. ai zirga-zirga da kasuwanci ya sha kashi ko to ai tataccen noma ta hudda Nijar tunda manoma ba su motoci ba su nan ga zirga-zirga yadda za a iya kawo iri za a iya kawo me ake ta taki mhm. hmm? ma'aikatan gwamnati wanda ya kabata su ba da horo ba su da daman su tafi wajen manoma kenan Allah ya sa yawanci duka manoma sun samu cikakken horo bisa wannan abun kenan sun tsarrafa irin su sun tsarrafa takin su sun yi gudanar da ayyukan su ba tare da a samu matsaloli ba tunda turawan kansu da muke muke unwani da su ba su samu dama ba ta da su noma kenan ina iya cewa manoman Niger su suka ci da mutanen Niger a cikin ga al'amari da muke ciki kai a takaice tacaccen noma a nau nazari hanya ce wadda ya kamata 'yan Niger su bashi su bashi hannu su bashi hannu zan dawo gare ku insha Allah malam eh, Ibrahim <laughs> Jori a matsayin ku na yan kungiya masu kare al'ummar karkara kun ji dai abin da suka faɗi shin kun yarda da wannan tsarin kuma sun biya bukatun 'yan karkara? salamu alaikum lalle ga namu matsayi na kungiya ma kowa bisa kare haƙi na ɗan adam cikin haƙoƙin na na ɗan adam na birni ne ko na karkara mhm. akwai haƙi na ka samu abinci wadatacce wanda za ka ci ba zai cuta maka ba kai matsayinka na mutum mhm. ya zama da kuma neman abincin nan kai ya cuta ma muhalli na mutum tunda shi ma haƙi ne na wani ɗan adam na ka samu kuma mahalli na gari wanda bayya da cuta za ka yi rayuwa a wadatace bisa kan wannan hanyar ne mun ka gamu da su wa'annan suna da sani na abin da ya shafi noma da kiwo na hanyoyin da ya kamata abi muna aiki bisa kan haƙƙi na ɗan adam sai muga wannan haƙƙi na ɗan adam ana son ya tabbata cikin hanya ta gari to sai an samu noma wanda yake datacciya ga wannan manhol wanne irin noma ne za a tsara da zai ba mutane damar su bunƙasar da arziki su samu abinci wadatacce mhm. mai tsalki wanda bai cuta ma mai cin abincin ba kuma bai cuta ma muhalli yanayin da mutane ke zauna sai muka gano da lalle wannan tsarin na alkakakken noma shine ke ba da dama a samu ai tsari wanda zai kawo wani yi maganin yunwa kuma yi maganin matsaloli na sauya yanayi da muke fuskanta yanzu cikin wannan zamani mhm. saboda kowa ya sani wani lokaci shi kamar tun alif ta 1973 da aka samu wannan babban matsala ta rancen abinci a duniya gaba da kowace matsala ta yunwa mhm. da kasashe suka taru sai suka dibe a kuwa yadda za a samu a bunƙasar da abinci wadatacce a cikin duniya gaba daya mhm. hanyar da wa'annan turayen suka bi shine ta ayi amfani da komi haddasa ne na zamani da yayin abun heshi da sauransu aka bunƙasar da abinci a duniya yanzu wanda ana iya cewa yana iya ba mutane da masa samu su ci sai gashi wannan hanyar da aka bi ta noma na zamani mai amfani ya kawo abinci mai cuta wanda sai ka ci shi kai rashin lahiya bayan rashin lahiya da yake kawo mutane ya kawo rashin lahiya bisa kan yanayi da mutane ke fuskanta shine noma da ake cima agro business mm-hmm. kenan muka ce wannan hanyar kuma yau ba mu ba kadai a nan har majalisar ɗinkin duniya zancen nan ya kai saboda a shekara ta 2020 wannan babbar takardar da wakili na musamman da adakwai a majalisar ɗinkin duniya mai kula bisa da kan haƙi na ɗan adam na ya samu abinci wadatacce ya ce kai yau ga binciken da aka yi sani ya ba da dama a yi zaɓe na gusance ma noma irin wannan na amfani da sannadarai da dama waɗanda ke kawo cuta ga mutane ga kawo cuta bisa kan abin da shahi sauye-sauyen yanayi da muke fuskanta mhm. ai da mutane ba su san wannan ya aka yi ruwa wani inundation ka ji an ce garuruwa da yawa ruwa sun cinye su cikin ɗai cikin dalilan da ke kawo wannan aibin akwai noma gurɓatacce wanda ake yi wanda ba nagari ba wanda ana sa tsammani aka bi hanya ta noma wannan ingantacce nagari zai kawo magani wannan harin da ake kai ma yanayi saboda bincike da yawa ya nuna shi mm. kenan dalilin haka mu muka ce mu na kungiya mai gogora misa kan harik kare haƙƙin ɗan adam wannan noman tsalakakake yana ɗaya cikin hanya ta gari wanda ya kamata a ce kowa da kowa ya ba shi ƙarfi musamman gwamnati ya daina yin Eh, kawo taimako ga kamfanoni wanda za a zauwa su kawo mutane cuta a a yabi hanya ta noma tsarkakaki wanda akwai masana kwararru a cikin kasar nan mutanen mu ma na karkara suna da sani a kwari abin da suke nema tallafi ne taimako ne suke nema saboda su yi amfani da wannan sanin a bunƙasa da arziki na gari wanda zai baiwa mutane abincin da suka ci suka sha wadatacce kuma ba tare da an samu cuta ba bincike ya nuna dalilin haka yasa 2015 har majalisar ɗinkin duniya an ka hudda rana ta musamman bisa kan lahiya abinci shi saboda an shiga wani yanayi da hanyar da ake bi ta noma da kiwo da ba nagari ba wanda suka kawo cuta sai a gano da yau abincin da kake ci shi kankan shi yana da haɗari da dama kenan sai an sake nazari an sake tsaro cikin hanyar da za a bi ta sake nazarin shine a bi hanyar wannan noman tsarkakake da a turance ake ce ma agro ecology yau abubuwa dai alkalma da yawa sun nuna da hanya ce ta gari da ya kamata bi sai muka ce faduwa ta zo daidai da zama mhm. saboda mi nan mutanen mu nan yankin karkara hari ne ake kawo musa da noma wancan na sinadarai da dama wanda mutane suka sani na shine sani ai amfani da sani na gida na maganin ka yana nan tare da kai ka nemi masani in baka san shi wanda zai ce maka ka in na saba zuwa da dama ga irin farmasiyan kin da suka bada su ni ba da ba sai ka tai kasu wani maganin feshe ba a kasuwa wannan wannan eh, me yake ce ma dogon yaro da annan cikin shi kana iya fuddo abin da za ka kashe cututtuka da yawa ga hanyar da za ka bi wannan abu sai ka ga an yi an samu ci gaba ba tare da an yi kashin makudan kuɗi ba wanda suka arzikantar da mutanen waje sai su talautar da mutane na gida kuma su tabarbarar da lahiya ta mutane kenan hanya ce ta gari ta ayyasa yanzu in muna son mu kiyaye dokoki namu na wuyi yara ta ga wayan yan kasa kamar yanzu an karibi kundin tsarin mulki na Niger constitution kin shi a kuduri na goma sha biyu ta ce kowanne dan kasar Nijar yana da incin ya samu abinci wadatacce kuma ingantacce isasshe wannan ingantaccen abincin nan da ake cewa a turanci droit alimentation sani is sufficient in ana so a samu wannan alimentation sani kin nan to sai an bi hanya ta gari ta noman wannan tsalakakaki shine ke ba da dama a same shi in baka bi shi ba kayi ma doka karan tsaye an saba mata dalilin haka mu kungiyoyi masu gwagwarma bisa kare haƙƙin ɗan adam da mulki na demokaradiyya muka ce abi hanya ta doka masana sun hudu hanya bisa ka abin da shahi noma zai ba da dama a same shi ga sunan shi tsarkakakken noma zan dawo gare ku insha Allah malam Umaru ku gaya mana menene muhimmancin shi tacaccen noma muhimmancin shi yadda Ibrahim ya yanzu mm-hmm. shine samun incin kai samun incin kai tunda in kana noma baka bido wurin noma baka bido bido ruwa wani wuri baka yi ka bido taci eh, wani wuri iri wani wuri wata ƙasa koko wata ƙasa koko wata iri da kai baka san da shi ba mhm. na daidai baka da kuɗin saya mhm, mhm, na biyu kuma baka da ilimi biyo so da ƙafa abinda ka sayo sai wani ka sayo taci ka sayo iri ka sayo ilimi kenan in duk waɗannan ka saye su kenan kai wancan ana iya cewa ka zan manomi bawan wani shi yasa muna so a sace huska a dawo da neman incin eh, manoma da incin abincinmu nan cikin mu ta Nijar. Tunda in ka ce eh, yanzu juriya ce in ka ta wajen dogon yaro kana iya ka hidda dogon yaro ka zo ka yi pesticide ka yi wannan poison da ake yi na kashe kwari. Eh. Ah, kenan bai kamata in ka yi shi yaro ne kawai za ka aika. Ya ta kawo kuma ku jara ku sa abinku mhm. kuma ku samu maganin da kuce bukata. Mhm, mhm. a hali da abin da ake yi shine ka sai da sa ka tai ka nemo angre ko ka nemo pesticide nigeria ya dauko wani wuri kai ka kai ka dauko nigeria ko ko kai ai command can wajen asashen turai a kawo maka mhm. yalla kayan ka kashe kuɗi da yawa Eh, wurin samun shi ma baka san wurin da ake samun shi yadda ake aikin shi baka sani ba lahanin da yake kawo maka ga lahiyar jikinka baka sani ba lahanin da yake kawo maka ga yanayinka baka sani ba lahanin da yake kawo ma kasa baka sani ba kenan kai ka hidda kuɗinka ka tai ka sayo cuta ka kawo ma kenan duk wannan abu in mun sace ma noman mu huska duk wannan wahala bai same mu wanda ya kawo tsarin tacaccen noma kenan eh. zan dawo gare ku insha Allah malam eh, Ibrahim mm-hmm. shin akwai wasu ayyuka na tacaccen noma da ya kamata a ce manoma sun san da shi. Kwarai ku akwai ayyuka da dama na tacaccen noma wanda ya kamata a ce manoman Nijar sun san da shi. Mm-hmm. Babban aiki na farko shine tsarrafa iri, iri naka wanda ƙasarka yarda da shi tunda iri idan ka je ka ɗauko iri wani wuri komi kyan shi tana yawa bai iya daidai da ƙasarka kenan na gida ya yi kowanne kenan akwai kusa'o'i da dama na tsarrafa iri yanzu muka ɗauka iri na lambu kamar su albasa su tumatin su shu wa'annan duka akwai ilimin tsarrafa su na biyu cikin kusa'o'in tataccen noma akwai kusa'o'in yanda manomi zai samu incin kanshi ta fannin e, taki ana iya kassafa iri iri iri iri irin dabaru da dama ta fannin samun incin kai ta fannin nan mm-hmm. misali ana taki wanda muke ce ma e, taki na ruwa manomi kamar yadda zai. dan adam in bai da lahiya an ka tayi likita likita da ya kalle ka dan farkon abin da zai sama ai serum ne yake sama ko to a fannin tacaccen noma akwai dabaru waɗanda za mu sama itatuwan nan kamar serum shine ake ce ma likit liquid kenan biofertilizer liquid akwai su da dama wanda muke yi akwai taki mai tauri wanda ake ce ma wani compost boka shi da sauransu kai dai abubuwan suna da dama ta fannin taki sannan mu komo ta fannin abinda wa'annan abokaina suka faɗi ta fannin magungunan heshi ƙasar mu ta Nijar tubarkalla ana iya cewa icce icce wanda muke aiki da shi ya kai icce goma abin da ya kama kamar yadda ibrahim ya faɗi in aka ɗauki baidi kadai ko in ce milli mhm. cikin milli kadai ana aiki da tsanwal ganyen mhm. ana aiki da ɗiyan ana aiki da me ake cewa kulikulinta ana aiki da manta wannan cikin baidi kadai ne in muka ɗauko turare wa garin wanda ake ake iccen turare mhm. manoma da dama nan Nijar ba su san shi ba amma ta fannin kungiyar nan tamu ana amfani da shi yanzu muka ta cikin babai nan tunda akwai turare iccen turaren nan shi ma ana saba shi shine tura suke cewa insecticide total kenan duk wani ƙwarurruka duka icen nan na turare idan aka saba shi aka aka aka yi shi da shi yana iya kashe su akwai sa'anza kai da itace tare da mutanen eh, inaran da university ya kai ice goma wanda muka gani a nan Nijar wanda idan eh, manoma suka yi unhwani da su ana iya samun ci gaba ta fannin maganin heshi mhm. kenan miliyar wajen arba'in ko hamsin da ake kasha duk shekara ta fannin sayan kayayyakin feshi da me ake cewa takin zamani da gwamnati take sayan nan ta fannin nan ana iya samun raguwa kenan tun daga nan kamar yadda ibrahim juri ya faɗi kasal eh, arzikin ƙasa maimakon ya huta sai ya zamana a cikin ƙasa idan aka ƙarfafa wayannan husawoyi mhm. husa'o'i suna da dama yanda za a tsarrafa ma abincinmu na nijar idan cikin nan na tataccen noma akwai su yanda za a tsarrafa su kuma yanda za a kasuwancin su yanda manoman nan za su iya samun samun bunƙasa wajen abincin su wajen ƙarfin eh, gwiwa to a takaice husa'o'i ne kamar yadda abokaina sun ka hodi wanda idan an ka rike su a daɗe ana yi hausa suke cewa a daɗe ana yi ko mhm. tunda bazawar ne yake hausa <laughs> waccan wa'ansu husa'o'i idan ka sa su a cikin noma kamar noman mu na zamani baka iya hiye da shekara goma kana yin noma a cikin hili guda amma tataccen noma kana iya shekara arba'in ma kana iya yi a cikin gonan nan ba tare da an samu matsaloli ba na biyu kamar yadda suka haɗi abubuwan da za a yi duka ba su saba ba da al'adun. kun ga dai yumbun me ake cewa eh, kaji da na shanu da sauransu wa'annan duk cikin al'adun mun yarda da su amma ita an angirakin da ake kawa ko kuma in ce maganin nan da sauransu da ake kawa ba mu san idan suka wuta kenan takan yiwa sun saba ma al'adun a ƙarshe ba mu bukatar kuma a ce sai wani ya hoto daga wani wuri ya kawo ilimin ilimin yana gida mm-hmm. kenan wa'annan duka gara ba sa ce wadda ita tataccen noman nan take mu wanda ya kamata idan aka rika shi a Nijar za mu samu sauyi a nan gaba. Kun san wani bi dan Adam ya yi son a ce ya samu abu mai sauki. Yaya wannan shi tsarin na tataccen noma ya samu karbuwa daga al'umma al'ummar karkara gaskiya al'ummar karkarar Nijar sun karbi shi da hannu biyu da su mu da muka shiga cikin karkarar muka fara kwatanta musu suka ce ai wannan abubuwan duk da kuka kawo abubuwa ne wanda muka sani a nan Nijar mm. kenan ana iya cewa ma tataccen noma idan aka je aka bincika ma kusa da ke ciki yawancin su duk tushen su nan Nijar ne amma matsalar mu a Nijar abu na gida mutane ba su san shi mhm. sabon abu shine ake bukata abubuwan da muka rena a nan Nijar in muka kai su kasashen waje da hannu biyu ake karɓar su kuma mutane suna yin shi suna cin amfani shi amma alhamdulillah ta fannin kungiyoyi masu zaman kansu ta fannin ku kungiyoyin yan jarida a nan Nijar dai husawoyi na tataccen noman nan sun sun fara samun karbuwa ta fannin manoma abin da ya rage su samu karbuwa ta fannin hukumomin mu. ko in ce gwamnati tunda idan aka ɗauki siyasar kasar Nijar ko kuma in ce politika agricole na Nijar ta noman na idan kuka je babu shi wancan irin noman ne aka ba ƙarhi mm. kenan nan ne ya kamata a yi ƙoƙari a karɓi wannan da abu da hannu biyu na biyu ta fara samun karɓuwa ta fannin ilimi tunda yau a cikin jami'a na university kamar university na telebiri mm-hmm. da ma ina ganin university na, na yamai ma sun fara da su ipdr duka sun fara koya ma matasa sun fara koya musu irin hikimomin da ke cikin tacaccen noma kenan a nan gaba masanan da za su huto a Nijar za su huto da ilimin tacaccen noma kuma za su iya su yi bincike bisa sabon husa'o'i waɗanda za su sa Nijar a ci gaba abinda zai rage kawai a yi tilawo siyasar ƙasar Nijar wadda ake cewa politik agricole kenan na manoma a sa harkar nan a ciki don a ƙara bunƙasa shi. Zan dawo gare ku insha Allah. Malam Ibrahim Jori, bambancin nomar da ake yi da kayayyakin da ake saiwa daga kasashen waje da kuma na tacaccen noma kuna iya ba mu karin haske a kan shi eh bambancin su shine wanda ya faɗi akwai bambanci na da na fara zanje bisan shi na kiyaye lahiya mhm. bincike ya nuna da ci tacaccen noma yana da babban mahimmanci guda na farko na abincin da ake samu yana maka wadataccen abinci mhm. shi ke sa yanzu in ka duba a turai da yadiya ake neman irin abincin da aka samu ta hanyar tsarkakakken noma sai an rubuta ma bisa karda a ce ko ga sayan nashi ba ɗaya ke da wancan saboda an san cutar da aga wancan noman wanda aka yi amfani da wani heshi wani sinadarai na zamani masu kawo cuta yau har liburori aka rubuta bisa kan bisa kan abinci kadai shi kan kan shi kamar medicine ce ne akwai liver da aka rubuta alimentation troisième medicine bisa kan mahimmanci ne ke gare na biyu akwai bambanci bisa kan hutar da arzikin kasa ƙasa yanzu kamar nijar mai wajen hiye da miliyan arba'in na kanin dabbobi wani bincike ma a ce sun yi kusan ma saba'in yanzu a ce wannan ƙasa ta hudda kuɗaɗe wajen miliyar ashirin ko miliyar tara ta siyo madara ta gari abu ne na asara babba ba wanda ke iya gane wannan abubuwan muna da wannan arzikin na dabbobi a ce muna so madara ta gari da batta da wani amfanin komi ga lahiya ta mutum ga lahiya ta yaro babba asara ce ake ta arzikin kasa babba asara ce ta arziki muna da wannan dabbobi masu yin taki da an kai amfani da shi cikin gonakai a ce mun kashe waje miliyar goma duk shekara muna sayowa ingire a waje wanda an san cutar da yake kawo mutane kuma arziki ne muke asara bisa shi bayan haka mu mu sai abubuwa ɗimbi da yawa da ba mu nan ga amfani da su ban mu taimaka ma mutane na karkara kamar ƙasa wannan wadda ta zama fiye da kashi goma eh, kashi tamanin cikin ɗari na 'yan ƙasan nan sun dogara ne ga noma da kiwo a ce wai arzikin da ake ɗauka ba a yi amfani da da fasaha da ke gare su ba tasu ibrahim ya wannan zancen sai a koma ana amfani da tafiya wadda kowa ya lalatatta ce wanda kasashen an san da ta lalace mm-hmm. yau ina kira da babban murya kamar wani tsare-tsare da ake a dokoki na nishad bisa kan abin da ya shafi iri yau nijar ta fara kawo wasu sabon dokoki haramtattu wanda muka yi tur da allah wadai da su wanda ke son su haramta iri namu na gida mai amfani don a kawo a gyara ma kamfanoni na waje hili na su zo su yi kasuwanci mai cuta a ƙasanmu wannan dokokin ya kamata a hudda su a hana kawo mana haramtaccen iri yau hadda mayan iri ma an ɗauki doka a ba da damar shi zo Nijar wani iri ne ake ce ma mayan iri wannan irin da ake yi a cikin laboratoire aka yi a shirya an mashi abin nan wanda in ya zo ko baka taka shi ba yana iya mamaye maka gonar ka kai na kusa kuma ga cutar da yake kawo wanda tura ke cewa OGM a shekara ta 2019 Niger ta ɗauki doka a ɓoye ta sata wannan dokar mai tar da Allah wadai da ita ya kamata a sake tsari a huda wa'annan dokokin na haramtattai wanda ake san a nuna wai manomin Niger in ya je ya sai da irin shi a Burkina ko ya sai da shi a Mali da wani sauransu haramun ne ana iya ma a kama shi a yi mishi hukunci dalilin haka don me za a yi shi wannan babban hanya da ya kamata a ce an yi mutane 'yan kasa duka su gane mu sa kira ga babban murya shugabannin mu hukuma su sake su dokoki na gari waɗanda za su ba wannan noma tsalkakakke babban muhimmanci a wannan hanyar ne za mu murkusar da talauci da yi katutu a ƙasan nan da ake cewa fiye da kashi 85 cikin 100 na ƙasan nan suna fama da matsala ta talauci da fatara alhali ƙasa ce wadda adda arziki ingantacce arziki a nan ƙasa arziki na mutane arziki na eh, ƙarƙashin ƙasa da ake zancen minarai kenan babban mu ba wani abin gaba ne rashin tsari ne talauci ne na sanin hanyar da ya kamata sab muna bin shawarar maye su muna yaudara kamfani su zo su yi amfani da arziki na kasan mu su tai da su mu mu talauce su shi arziki alhali in muka sake tsari muka tattauna muka gane wa juna za a hudu hanya ta gari wadda za ta ba mutane dama a samu wadatacciya a mutanen karkara ba tare da an zo an zamna wani share ka zamna ba a gani cikin centurivet mutanen karkara suna ta hutuwa ta da bi suke saboda rayuwa ƙauye ta zama rayuwa ta kunci alhali aka sake tsari rayuwar ƙauye za ta um, wadata mutane ba sai sun tashi ba sun shiga cikin hali ma na eh, tashi hankali zan dawo gare ku insha Allah malam eh, maru yaya za a yi a daina amfani da kayayyakin da ake shigo mana da su wanda mun san da cewa suna cutar da al'amarin noma a yi amfani da shi tataccen noma to yadda za a yi shi ne eh, zan fara wurin da juriya kara yanzu mhm. shi ne tsari kun san da ƙasarmu tana da dokoki na hana duk abin da ke kawo muna cuta game ga abinci ya shigo cikin nisha da ake ce ma control the norm bisa iyakoci akwai komiti-komiti da suka aza amma kun san niger ko, ko a ce afirka ba a aiki da doka me yasa ba a aiki da doka shi ne mai sai bai aiki da su eh, eh, mai saida bai aiki da doka mai saye bai aiki da doka eh, gwamnati yana nema ya yi aiki da doka amma in jama'a ba su biyo ba ba sa bukata abin bai tabbatawa kwamiti sai ya zo ya zamna mutane su yi fraud ko a ba mutane su ba da wani abu su ce ko su yi karya su ce ba komi ba su wuce da kaya a hali ko game ga abinci ba a wasa ya kamata a yi control yadda ya kamata in ma za a kawo su abinci ko taci ko, iri da lalacen iri ko lalacen abinci ko ma an yarda a shigo da su a ba mutane inci na zaben abinci ko na zaben e, iri a sa abin da ake ce ma a yi trace a yi etiketage a sa takarda a ce wagga e, e, irin na kirki ne wannan iri ba na kirki ba ne a ringa inganta su don a ba mutane inci na zaɓe ko ba a tabbata haƙinmu na abincin tsarkake a ba mu inci na zaɓe eh, na biyu shine ya kamata jama'a mu masu eh, mu eh, population consumateur ya kamata mu mu buɗe idanu abinda za mu ci ina ya kamata mu diba shi yadda ya kamata mai sai damuna ah, ya zamanto abin in ya kawo abincin da bai kamata ba ko iri da bai kamata ba mu riƙa kan mu saya mu yi ware da abin kuma in ma son samu ne a yi communication mai ake cewa a yi sanarwa mm-hmm. a ce commerçant wane wane ya kawo irin da bai da kyau ko ya kawo abincin da bai da kyau ko aka ya sai mm-hmm. in ma zanga-zanga za a yi a yi kenan bai kamata ba yadda za mu yi mu kare kanmu shine abinda turaci vigilance mu buɗe idanu mu da kanmu mutanen eh, niger eh, na biyu eh, ikonmu ya zamanto su ma suna sa dokoki ya zamanto dokoki ne da yake ƙara jama'a kuma a yi aikin da dokokin kuma ma depute ina su ma ya zamanto ba aikin zama banza ne suke yi ba su rika yawatawa su rika gani yadda rayuwa take ta a cikin karkara bisa yakoki su san da cewa zaben su na akai an yi zaben su ne don su ɗauko dokoki da suke kare jama'a mm-hmm. kuma in gwamnati bai aikin da yadda ya kamata su yi su jawon kunnen mutanen gwamnati su ce nan ga game ga abinci da noma ba ku nan ku ga eh, kula da lahiyar jikin jama'a mhm, mhm. kenan hausan ya gagare yanzu <laughs> malam ibrahim akwai abin da za ku kara abin da zan kara shine cewa bisa kan abin da suka haɗi ya kamata a nan nijar mu yarda da noma da kiwo mhm. shine tushen arzikinmu babu abin da muka iya a nan Nijar. Ba iraniyan ba ba fitarar ba zai hudda mu daga cikin matsalolinmu. Mhm. Nijar dai noma da kiwon nan shi ya kamata a ba ƙarfi. Kenan dole manoman nan sai an ba su cikakken haɗin gwiwa. Mhm. Haɗin gwiwa da za a musu. Kai co ya kamata a ce Nijar ko da wani babban taro ne za a kai bai kamata ba a ce a bisa tabla a kawo wani olive a kawo wani eh, abubuwan na turawa me yasa ba ya iya a ce abin da manoman mu na Nijar suka tsarrafa wanda ake cema consomme local idan ana yin shi manoma su kansu za su samu ƙarhin yin noman na biyu abin da ni gano shine cewa gaskiya ba a ba noma darajar ta ba a ƙasanmu a wani wuri mutum hal haya gwamnati hap subvention suke da ga manoma waɗanda suke noman nan na tataccen noma in aka ɗauka nan Nijar waɗanda ba su unhwani da wani maganin heshi na zamani wani angare na zamani su babu wani tallahi da suke samu an bar su da kansu da kansu alhali kuma in aka dibi dokokin kasa su ne ke aiki dangance da dokokin nan kamar yadda ibrahim juri ya eh, malam ibrahim a matsayin su su masu manoma masu amfani da tacaccen noma akwai wani matsaloli da suke fuskanta ne babban matsalolin su da suke fuskanta shine cewa mutane ne waɗanda ba su da wani tallafi in ba ƙungiyoyin hula ba ta fannin sauran mutane a babu wanda yake zuwa ya kula da su in ma suka ce za su abin da sai a ce kai su wa'annan masu mai da ma ƙasa bayana alhali ko in muka ɗauka ƙasashen turawa da suka yi nisa cikin noman zamani sun fara komowa baya in muka ɗauka yanzu muka ɗauka ƙasashen turawa lefe european kenan duka sun komo baya suka sun tabbatar da cewa ba irin noman nan wanda ake na zamanin nan ba shi zai hudu al'umma ba kenan dole sai an komo ba mu mun yi sa'a ba mu ma tashi ba kenan ya kamata manoma su riƙe wagga amanin su riƙe wanga abu wanda suka yarda da shi ita ko za ta hudda mu tuma da malam uh, ibrahim jallo wani irin kira ne za ku yi zuwa ga manoma masu amfani ko kuma wa'anda ma ba su amfani da harkar tataccen noma ni babban kiran da gare ne zuwa ga manoma da 'yan ƙasa gaba ɗaya ne mu amince mu tabbatar da yanzu babban arziki namu na ƙasan nan shi yana karkara arzikinmu ba uranium ba ne ba zinari ba ne arzikinmu na niger da ya kamata mu baiwa babban mahimmanci shine noma da kiwo noma da kiwo kuma tsalkakako abu na biyu shine wannan abubuwan in muna son su tabbata sai 'yan ƙasa sun taji sun yi tsayin daka na mu cilasa mu shugabin ne namu na ƙasar mu su yi tsari wanda zai ba da damar wannan tsarkaken noma ya zama na yana da mahimmanci cikin tsarin mulki namu na ƙasa idan ya zamana mutane na karkara suka suka susuce suka yi tsaye sun rungume hannuwa suna kallo to kullum mutanen karkara za su zama shaniyar ware in kuma mutanen karkara suka zama shaniyar ware kwanciyar hankalinmu ne na ƙasa gaba ɗaya zai zama cikin haɗari tunda yau in kuka duba cikin wannan tashi hankalin da ke gare mu ƙasan nan ko in ce yanki na sahel gaba ɗaya mahi yawan tashin hankalin nan mutanen nan ne na karkara da suka shiga cikin mawayacin hali musamman matasa da basu da aikin yi da talauci da su ya zama na duk wanda ya shawarta musu aiki ko lala ne sai su je su yi in dai za samu mutum da za a saya da abincin da za su da sauransu kenan in mu gano ne wannan zance ne da nake yi kowane hankali ko kowa ta kwance hankali ya tabbata a kasanmu a gona ne a makiyaya ne za a samu za a ce ba wajen soja ba ne inda duk ya zama da muka bar karkara ta rayuwa ta taɓarɓare duka sojan da za a kawo cikin wannan yankin ba su kawo kwanci hankali da wadata amma in muka bunƙasar da arziki da wadata a karkara to kan kaga kowa da kowa ya zamana a hankalin shi a kwance kowa ya je abin da kuma wannan abubuwan muna da damun mu same shi in mun ka tsaya mun ka nazari mun kai tsari na gari bincike ya nuna yanzu abin da ya saura a aikata ne da haka ya tabbatar. Allah ya Malam uh, Moro Amadu wani irin kira za ku yi zuwa ga manoma da abokanan hulɗa don bunƙasar da tsarin tataccen noma da cimma nasarar wadatan abinci e kiran da zamu yi shine na harin da yadda jore ke na yarda da abin da yake e na biyu shine a fannin gwamnati e ba ta yi wa kiyo da kiyo da noma a ce ba a samu su arzikin ƙasa kuɗi na ƙasa a hiddo a yi noma a kiwo kuma a yi noman da kiwo noman da zai unhwanin jama'a mhm. ba ta wa a ce minister ina minister technique dunar development rural ina kuɗin da suke samu just na function mani ya kamata a yi investisma abin turawa ce ce ma investisma a hiddo kuɗi a je wajen manoma a abin da a bukatar su a biya musu bukata kuma a sa su hanyar da ya kamata su shiga don su yi noma da kiwo su ci da ƙasa ƙasa in ba mu da incin kanmu a kan abinci eh, ba mu samun incin kanmu a kowane fanni kenan eh, in do ana son zaman lahiya da jore yake sai dai an bunƙasa karkara in kuma ana so eh, lahiyar jiki sai an bunƙasa abinci da abincin ƙwarai cikin karkara ba ta yiwa a ce mu nan ya mai garuruwan mayan garuruwanmu ko tomati sa an sayo ghana ko nigeria ko burkina a hali kenan mu wani aiki ne muke yi wani ilimi ne a gare mu oh, a ce mu muna zama dai ne kawai sai dai mu saya mu ci abinci oh, in za mu ci mu ci abinci ya kamata mu saye abincin kirki abincin da baka san wurin da an kan noma shi ba kuma in za ka saye ma ya kamata in kana da wani abu ne in baka da wani abokai baka noma baka kiyo ina za ka samu kuɗin sayan wani abu sai an gyara ah, malam ibrahim samun abinci ingantattu ko kuma in ce wadatattu sai ana iya cewa sai an yi amfani da tataccen noma wani irin kira ne za ku yi zuwa ga manoma domin su kara kokari cikin amfani da tataccen noma to madalla ina da kira zuwa ga manoma kira na farko shine cewa manoma su san da aikin nan na noma da allah ya ba su aiki ne mai daraja aiki ne mai lada aiki ne wanda tun fil azal an yarda da shi kenan su karfafa shi kaka ga cewa kai kana manomi kai ragegge ne aiki ne wanda kake ta ibada ce ma ana iya cewa kenan su ba aikin noma ƙarfi na biyu shine cewa manoma ina fata za su tsara kansu da kansu kai manoma kasan nan tamu kun kowa yawa tura da suka yi nazarin su suka ce 80% de la population manoma na da makiyaya ko kenan manoman nan su suke zaben 'yan siyasa ko in suka haɗa kansu ta fannin tsari za su samu abin da suke so to su tsara kansu ta fannin ƙungiyoyi su tsara kansu ta fannin kai da kai su tsara kansu bisa kan aikin gona idan aka yi tsari ana iya samun ci gaba na ƙarshe shine cewa su yarda da husa'o'in nan na tataccen noma tun da dai mun gani duk dubarun da an ka kawo babu wanda ya hudda mu kenan aka ce da muguwar rawa gwamnatin tashi ina da kira zuwa ga gwamnati mhm. shi ne ta a gulguje gwamnati ta yi kokari ta kawo cikakken tallahi ta kawo tallahi ta fannin ilimi na tacaccen noman nan ta fannin kamfanonuka kamar su inaran su university waɗanda suke nan suna gwagwarmaya duk suna son a yi musu tallahi to a takaice wa'annan kirani nake da a fannin tataccen noma mun gode studio kalangu madalla masu kararin mu anan muka zo karshen muhawarar tamu ta studio kalangu a yau a akan mahimmancin tacaccen noma a ci gaban aikin noma eh, mun kasance tare da malam ibrahim jori na alternative espace citoyen da kuma malam eh, ibrahim hamadu wanda shine wakilin dandalin albarkatun kasa na raya karkara da kuma maru ahmadu bello wanda shine wakilin haɗaɗɗiyar ƙungiyar kare abubuwan tarihin afirka ko pajan da ni rake Rakiya Arimi da na gabatar muku da wannan muhawarar da Mustafa Ayuba a akan na'ura kuma Isa Lawali bangaren sauti. Ana muke ce muku ma a huta lahiya.